maharan boko haram sun kai wani sabon hari a garin jakana can jihar arewa mai nisa an su kashe mutane guda hudu a cikin gidan cin abinci dan kato da gora ya rungumi dan kunan bakin waken nan take suka sheka lahira na tambayi wani dan garin jakanan ta wayan tarho ko da yake ya nemi in saka ya sunansa saboda matsalan tsaro ga abin da ya labarta mini gaskiya abin ya kai wani shashi wanda mu daɗi ba saboda yadda muke magana kullum magana Boko Haram nan har ila yau suna afka mana wannan karo ya shige ne wato ya wuce musamman da ya ƙauyen da kira Jakana inda mutane hudu suka rasa rayukansu yayin da wannan wadan kuna birgin waƙi ya shigo wato wannan da mutane suke cin abinci bayan dai shashi yamma kan nan kafin a yi sallar magariba wannan ya shigo kenan sai daga cikin wato masu wato kula da mutane wanda aka saka wato wanda gwamnati ta saka wannan shashin masu kula da yan ta'addan Boko Haram nan shi gano cewa wannan mutum da yake shigo wannan dan Boko Haram ne kuma yana dauke da ainihin bam a jikinsa kafin wannan yaron ya aini wato kama shi ya riga daga bom da shi da yaron into suka halaka mutane biyu da suke gefen su kuma su ma sun mutu mutane da dama sun samu munanan raunuka suna asibiti wannan shi kanshi gwamnan jihar wato wannan shashin arewacin kasar kamaru ya zo wannan wajen na gani ainihin waɗannan mutane suka samu munanan raunuka shi kanshi wato eh, gwamnan gwamnan kuma gaskiya na bakin cikin shi game da abin da yake faruwa shi yasa mu mutane mazaunan wannan shashin muna kiran wato shugabar kasa da shawarar gwamnatin kasar Allah dan annabi su taimaka mu talakawan kasar saboda gaskiya Boko Haram na bata mana kasa Boko Haram yau sun zuma mana babban annoba kasa ba a san su ba ba a gano su ba na nemi ta bakin gwamnan jihar Arewa mai nisa mijin yawa Bakari amma abin ya ki cin tura wayarsa tana rufe Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru